Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba tara ga watan Nuwamba shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Matsalolin na'urorin tattara ƙuri'u na haifar da karuwar jita-jita da zarge-zargen makudin zaɓe sa'o'i kaɗan bayan da Amurka suka fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a. Sabbin cututtukan coronavirus sun ƙaru a Gwanzu da sauran biranen ƙasar Sin. Iran ta tuhumi wasu 'yan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati. To labaran duniyar kenan. a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa shugaban efcc a najeriya ya mayar da ya mayar da martani dangane da hukuncin da wata babbar kotu a abuja ta yanke inda ta ce a kai shi gidan yari saboda ya ƙi bin umarninta gaskiyar magana mun duba mun ga cewa ita alkali ba su duba abubuwan na shari'a ba da kyau kuma za mu ɗauka kara mun samu fali da cikin kasa cikin wani A jihar Kanan Najeriya kuwa kungiyoyin da ke kare demokuraɗiyya sun buƙaci jami'an tsaro su faɗi inda aka kwana dangane da zargin kama wani shugaban jami'ar APC da aka yi da katunan zaɓe sama da ɗari uku a kwanakin baya. Kuskure ne a yi rikon sakainar kashi da al'amari irin domin idan ba a yi hukunci mai tsanani kamar da dokokin suka yi tanadi idan kuma ba a yada wa duniya an irin hukuncin ba yadda ake tunkarar zaben nan za ka ci gaba da samun abubuwa irin waɗannan muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyi na zai gabatar to amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labarin duniya. Matsalolin na'urorin tattara ƙuri'u na haifar da ƙaruwar jita-jita da zarge-zargen maguɗin zaɓe ko kuma rashin gaskiya sa'o'i kaɗan bayan da Amurka suka fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a zaɓen tsakiyar wa'adi na ƙasar. Jami'an zaɓe a gundumar Maricopa da ke jihar Arizona da kuma gundumar Mercer da ke New Jersey sun faɗa jiya talata cewa wasu na'urorin na fuskantar matsalar karanto ƙuri'u. Muna ƙoƙarin gyara wannan matsalar, in ji shugaban hukumar kula da gundumar Maricopa Bill Gates a wani faifan bidiyo da aka buga a shafukan sada zumunta, inda ya ƙara da cewa lamarin ya shafi kusan kashi 20 cikin ɗari na wuraren jefa ƙuri'a na gundumar. Muna kuma da ma'aikaci a wurin, in ji shi. yana gaya wa masu jefa ƙuri'a cewa za su iya sanya ƙuri'unsu a cikin akwati mai tsaro wanda aka gina a cikin kowace na'ura kuma za a kirga ƙuri'un daga baya jami'an gundumar marsa sun buga irin wannan sanarwa a shafin facebook na gundumar sabbin cututtukan coronavirus sun karu a gwanzu da sauran biranen kasar sin a cikin bayanan da hukumomi suka fitar a jiya talata inda kasar da ta zama cibiyar kera masana'antu ta duniya ta zama sabuwar cibiyar covid-19 ta kasar sin lamarin da ya zama zakaran gwajin dafi ga kasar a yunkurin gujewa irin kullen da shanghai ta yi sabbin cututtukan da ke yaduwa a cikin gida sun haura zuwa 7,475 a ranar 7 ga watan nuwamba a fadin ƙasar baki ɗaya a cewar hukumar lafiya ta ƙasar sin adadin da ya shige na kwana guda baya da 5,496 kuma mafi girma tun daga ranar 1 ga watan mayu gwanzu ke da kusan kashi uku na sabbin cututtukan ƙarin bai yi yawa ba idan aka kwatanta da ma'aunin ƙasashen duniya sai dai yana da yawa a ma'aunin ƙasar china inda ake magance cutar da sauri da zarar ta bayyana a ƙarƙashin tsarinta na kawar da annobar covid baki ɗaya. Biranen masu mahimmancin tattalin arziki ciki har da babban birnin Beijing suna buƙatar ƙarin gwajin PCR ga mazauna da kuma kulle unguwanni har ma da gundumomi a wasu lokuta. Sake bullar cutar zai zama zakaran gwajin dafi ga China a ƙoƙarinta na daƙile yaɗuwar cutar. kuma hakan na iya kashe gwiwar fatar masu zuba jari na ganin cewa kasar ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya za ta sassauta takunkumi nan ba da jimawa ba a jiya talata iran ta tuhumi wasu 'yan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati sabili da rahotannin da suka yi kan zanga-zangar gama gari da aka gudanar Ma'aikatar Shari'a ta sanar da cewa an tsare 'yan jaridar Nulufar Hamidi da Ilahi Muhammadi a gidan yari saboda yi wa gwamnati ƙazafi da kuma kulla maƙarƙashiya ga tsaron ƙasa. Ana tsare da dukkan matan fiye da wata guda. Zanga-zangar adawa da gwamnati ta shiga mako na bakwai a Iran, inda aka gudanar da jerin gwano a duk faɗin ƙasar bayan mutuwar Mahasa Amini a watan Satumba. wanda aka kama da laifin keta tsauraran ka'idojin sanya tufafi ga mata an kama hamidi wacce ke aiki a jaridar shark mai ra'ayin sauyi a ranar 20 ga satumba bayan ta ziyarci asibitin da aka kai amini ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. Inda shugaban hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC a Najeriya ya ce hukumarsa za ta ɗaukaka ƙara a bisa hukuncin da wata babbar kotun tarayya da ke zama a birnin Abuja ta yanke. inda ta bada umarnin a tura shi zuwa gidan gyara hali na kuje bisa laifin rashin yin biyayya ga hukuncin da kotun ta yanke a baya wacce ta nemi a mayarwa da wani mutum wasu kudade da motarsa kirar range rover a shekarun baya sai dai a wata hira da yi da ta waye tarho da wakilin muryar amurka halima abdulra'uf shugaban hukumar ta afcc abdulrashid bawa ya ce ba shine shugaban hukumar ba a lokacin da kotun ta bada wancan umarni a shekarar 2018 kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da suka yi gaskiyar maganar duba mun ga cewa ita alkali ba ta duba abubuwan na shari'a ba da kyau kuma za mu ɗaukaka kara mun za mu yi filin a cikin side ɗin wannan saboda lokacin da wani abin ya faru November 2018 ne ana ma. ko ba haka ba da suka yi fadi wannan abin da suke kira na rashin wa kotu ladabi a February 2021 ba na ma. da kuma rashin wa kotu ladabi ai mutum ne zai so in from uh, D48 da D49 din kamata ya a ce an yi sabin ma tun individually wanda aka ce yayi da su ba na ma ma amma lokacin da na kowa ya san da cewa tun da na zo muna ta kokari mu ga da cewa an bi tsari tsari irin na kambin dokokin kasa ba wani chairman ko wani shugaba na law enforcement seminar wanda ya tuko zuwa kotu ma ya bada shaida ko last week ina lagos na je don in bada shaida a kotu to mm. kuma da muka tsaya muka duba wannan abin muka gani muka ci a ah, so shi kenan muka bada approval cewa a saki wannan kudin a saki wannan mota an kuma saki wannan mota din tun ashirin da bakwai ga watan june 2022 kuma kuma da an kira su muna kokarin mm. mafi nasu up zuwa consolidated revenue muna kokarin mu samu samu amma abubuwan da ake jima ma based on the namu shine shi ma kudin ma an samu an da to me ne laifi a ciki kamar yadda muke magana cewa cin hakin ne da rashawa ke trying ta ta faɗa tun da shi wannan na faɗa din a dole ne za su ci faɗa da kama abin da muke cewa corruption fighting ba. Na'am la'akari da cewa yawanci idan aka zartar da hukunci a kotu an ce a fara bin umarnin kotu kafin a ɗaukar ƙara shin akwai yiwuwar zaka fara bin umarnin kotu kafin a ɗaukar ƙara? An da an ɗaukar ƙara ai kuma ya an ba da umarnin ko a ya kamata a ce an zartar da wannan ko to ya za a yi kenan tuna da ɗaukar kara sai an sa an bi abin da kotun gaba ta yi kuma kamar yadda muka fahimci abin ai ana ba mutum ne a cikin judgment din ba inda suna na ya na'am wani wuri ma a takaddun a ce hafin ce amma wani wuri a ce ci da sauran shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniyar wani sabon rahoto ya nuna cewa kasar ukraine na bukatar karin tsarin tsaron sararin sama daga kasashen yamma cikin gaggawa wanda ya yi gargadin cewa rasha za ta iya neman maimaita dabarun da ta yi amfani da su a siriya wajen kai hare-hare a garuruwan Ukraine daga sama. Binciken da cibiyar sa ido kan harkokin tsaro ta Birtaniya ta yi ya ce a farkon mamayar a watan Fabrairu da Maris sararin samaniyar Ukraine ba shi da kariya sosai yayin da hare-haren da Rasha ta kai da farko suka lalata na'urorin kariyar a sararin saman Ukraine. Rahoton ya ce a cikin wannan lokacin jiragen saman yakin na Ukraine sun lalata jiragen Rasha amma kuma sun yi hasarar rayuka sosai saboda kasancewar an fi karfinsu nesa ta fuskar fasaha kuma an fi su yawa in ji rahoton sai dai bayan kwanaki da yawa ukraine ta samu damar turawa da kuma kunna matakan kariya ta iska tun daga wannan lokaci sojojin ukraine sun harbo jiragen yakin rasha da dama da jirage masu saukar ungulu da wasu jiragen sama da bakamai masu linzami ji wani marubuci Justin Bronk. Gwamnatin Uganda ta ce za ta kawo ƙarshen shekarar makaranta tun da wuri saboda barkewar cutar Ebola da ta shafi ɗalibai 23 ciki har da yara takwas da suka mutu. Miliyoyin ɗaliban Uganda da ke makarantun firamare da sakandare ne matakin zai shafa na kawo ƙarshen zangon karatu na makonni biyu da wuri saboda barkewar cutar Ebola. Karamar ministar ilimi Joyce Muriku Kadushu ce ta sanar da rufe makarantun jiya talata. An samu ɓullar cutar Ebola a makarantu biyar da ke yankunan Kampala, Wakiso da Mubende a cewar ma'aikatar ilimi. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu leƙa siyasar Kano inda ƙungiyoyin da ke kare tsarin demokuraɗiyya da shugabanci na gari a Najeriya da jam'iyyun hamayya suka buƙaci rundunar 'yan sandan jihar ta Kano da ta sanar da jama'a halin da ake ciki game da wani ɗan jam'iyyar APC da 'yan sanda suka kama da katunan zaɓe fiye da 300 a yankin ƙaramar hukumar gabasawa ta jihar Kanan. Daga Kanan ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. kimanin makonni uku da suka gabata ne 'yan sanda suka kama wani mai suna malam aminu ali shana da ke zaman shugaban jam'iyyar apc a mazaɓar yautan arewa a karamar hukumar gabasawa ta nan jihar kano bisa samun sa da katinan zaɓe kunshe a cikin buhu har sama da ɗari uku ya zuwa yanzu dai babu wasu cikakkun bayanai daga 'yan sanda dangane da wannan batu ko da yake tun lokacin da lamarin ya faru sun ce suna gudanar da bincike sai dai a nasu bangaren kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari sun sha alwashin ci gaba da bibiyar wannan magana mu tabbatar da cewa shi wanda ya wannan laifi an gurfanar da shi a gaban doka mu dai mun riga mun san cewa kamar yadda hukumar zaɓe ta fito da dokoki da kuma ake da dokoki daban-daban kuskure ne a yi rikon sakainar kashi da al'amari irin wannan domin idan ba a yi hukunci mai tsanani kamar da dokokin suka yi tanadi idan kuma ba a yaɗa wa duniya an ji irin hukuncin ba so yadda ake tinkarar zaben nan zaka ci gaba da samun abubuwa irin waɗannan domin 'yan siyasa na shiga loko da sako suna siye katunan mutane suna musu roman baka wanda suke da gwamnati suna amfani da cewa za a ba su tallafi ana karbe katinan su hukumar 'yan sanda su fito su yi wa duniya bayanin ina aka kwana ina za a tashi kwamar kabiru sa'idu dakata kenan na gamayyar kungiyoyin fararen hula a kano masu rajin demokuraɗiyya da shugabanci na gari su ma dai ƙananan jam'iyyu da suke hamayya da jam'iyyar apc mai mulkin kano sun bara a kan wannan batu honorable aminu muhammad adam da ke takarar majalisar wakilan najeriya daga mazaɓar gwale a inuwar jam'iyyar prp na cewa muna kira da 'yan sanda tunda su aikin 'yan sanda da mun gurfanarwa ne tunda sun kama wani mutumin a tabbatar da an gurfanar da shi a yi masa hukunci na baya ba za su yi ba hukumar zaɓe an tabbatar akwai mutum a sama da miliyan ɗaya wadda an gama ta a hukumar zaɓe mutane ba su je sun karɓa ba kuma da ana bi ƙauyuka ana karɓe ƙuri'un mutane Dan haka kuma to shi sa muke kira dai da hukumar hukumar zaɓe a tabbatar da a samu sahihin zaɓe ingantacce karɓaɓɓe a idon duniya. Bayan kiran waya maras adadi ga kakakin da na 'yan sandan jihar Kano SP Haruna Abdullahi Kiyawa a yunkurin neman ƙarin bayani daga 'yan sanda akan wannan batu ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu amsar saƙon da na aika ta wayarsa. sai dai a cewar sakataren jam'iyyar apc ta jihar kano honorable ibrahim zakar sarina 'yan sandan sun mika batun ga kotu illa kawai ba a kai ga fara shari'ar ba 'yan sanda sun je sun kamo wannan ciyaman namu mun gaya musu cewa duk abin da suke tunani ba haka ba ne kuma har sun kai shi ita mazaɓar tasa sun yi tambayoyi sun yi binkice kuma daga nan suka tura su zuwa kotu to bayan an tura su kotu ba abin da za mu shi ne sai dai kuma mu bi su kotu din a ƙara bayani cewa in gaskiya ne shar aka yi masa kotu ta tabbatar in kuma a'a gaskiya ne cewa ko kamar yadda wasu suke ikirari da ba su san yadda magana take ba cewa A'a, an samu wannan abubuwa a wajensa kuma ba tare da wani dalili ba wannan kuma ai kotu ce za ta tabbatar da magana ya zuwa yanzu dai ofishin kano na hukumar zaben najeriya inec bai ce uffan ba dangane da wannan lamari mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 12 na dare ne da minti 15 shida na safe kenan da minti 15 a can najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma biyar da minti 15 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba baki mai yanka wuya jam'iyyar pdp mai adawa a jihar borno ta kara tana zargin jam'iyyar apc mai mulki da yin barazana ga rayukan magoya bayanta halin ko oho da shugaban najeriya muhammadu buhari ke nunawa ga jam'iyyarsa ya ja hankalin masu fashin baki jama'a assalamu alaikum yayin da tuni aka soma yakin neman zaɓe domin tunkarar babban zaɓen najeriya na watan fabrairu mai zuwa jam'iyyar pdp mai adawa a jihar borno ta sha alwashin kawo canji a jihar ta hanyar ƙoƙarin ganin ta karbe mulki daga jam'iyyar apc to sai dai kuma jam'iyyar ta ce a yayin da take ci gaba da wannan fafutuka jam'iyyar ta apc mai mulki ta soma barazana ga rayukan magoya bayan ta lamarin da ma ya sa ta aike da takardar koke ga hukumomin tsaro da dukkan masu ruwa da tsaki kan lamarin Muhammad Jajeri shine dan takarar gwamna na jam'iyyar ta PDP a jihar Borno. Muna so mu ga duniya cewa APC suna threatening din members dinmu suna faɗa cewa ko ta yaya za su ci zaɓe ko za su kashe ko za su binne za su yi shi. Mun ga kuma haka din suna tsoratar da mutanen mu da suke yin mu. Borno da Nigerians kowa yana da right din ya yi abin da ya ga dama shine siyasa shine demokradiyya. duk gwamnati da bai yi abin da talakawa suke so ba sai za a iya a canza shi ko kuma su yi abin da suka ga dama amma a ce in ba su ba ba za ta yiwu ba haka ba demokradiyya ba ne mu 'yan najeriya ne mu ma 'yan borno ne muna da 'yancin mu fita mu nema kuma an mutane suna son mu su ba mu goyon baya su su zabe mu shin akwai wasu matakai da kuka ɗauka ganin cewa kun ce a bainar jama'a kai muku wannan barazana eh to shine abin da muke yanzu mun rubuta laita ma inspector general of police jami'an tsaro mun rubuta ma dss mun rubuta ma civil defense mun rubuta ma office din national security advisor da inec kuma wannan press release din shi ma don a faɗakarwa mutane a duniya su ji cewa mu law abiding citizens za mu yi abin da constitutional right dinmu ya ce mai kuma kada wani ya zo ya ce ba za mu iya yi ba. Ine ne hatsarin wannan la'akari da cewa jihar Borno ta daɗe tana fama da matsaloli da suka shafi tsaro? Hatsari ne babba wannan abu ne da bai kamata ba gwamnati da take kai ta faɗe shi bai jima ba har yanzu ma muna cikin ta ba mu gama fita ba a zo a ce za a yi irin wannan magana ba magana ba ne da yana sa mutane su zauna da lafiya su nemi bin za su ci za su ci za za su rayuwarsu. to za a iya cewa wannan matsala ba za a kasa raba shi da cewa adawa ba ta tasiri a jihar ba domin kamar jam'iya ɗaya ce take mulki tun a baya ba jam'iyya da bace a daga 99 zuwa yanzu pdp ta ci so biyu so uku akwai lokacin da ma bayan aka kafa gwamnatin bayan shekara hudu gwamnatin ya ci koso ya zo ya bawa baba ahmed jitta who was pdp gubernatorial candidate an zo mu muna ganin na muhammad goni 2011 mun ci muna da sanatoci biyu cikin sanatoci muna da house of reps members muna da house of assembly members borno ma a 99 house of assembly members yau yawanci so wannan systematic arrangement ne ake yi na ganin cewa su nuna wa duniya cewa babu pdp a borno pdp tana nan a borno tun kafawan siyasa 99 har zuwa yanzu to sai dai a martanin da ya mayar kan wannan korafi shugaban jam'iyyar apc mai mulki a jihar ta borno ali bukar dolari ya ce suna bin umarni ne na shugaban kasa muhammadu buhari ni na fada wai su lokacin da ne ce ai president buhari ya yi magana ya ce duk wanda yana so ya sata a kwace ya ce a rabe shi wannan doka ne a nigeria to mu kuma ni abin da na fada mutane suna surutu a duke su da sanda ko wannan ba zan koma baya ba ba zan janye magana na ba ni ina kan bakana duk wanda zai zo ya bata kuriya mu ya bata borno za mu sa mishi sanda kuma ba sanya haka ba ma sanda eh bushe din mai yiwa wani yana da itacunan da ya ci ah, ba zai kama shi ba amma danyen kam zai kama shi ba abin da zai sa ni magana na in koma baya sun yi sun je sun yi press conference a Abuja to in za su yi press conference a Abuja in su indijinin Borno ne na gaske su zo su yi a Maiduguri akwai kowane paper a Borno me dalilin da za su je su yi Abuja inda su indijin ne kuma ah, mulkin da suna nema a Borno ne me sai kai su eh a can su je su yi mu muka rike mutanen mu mu muka mai da mutanen mu kauyukan su gwamna zulum ya gina gidaje da komi da komi ya ba su to wai a cikin zai zo har ma ya yi da har ma ya saya kusa da wajen eh, zulum ba ma zulum ba ko kusa da ni ba za su zo saya ba to shi yasa ni abin haushi ina gani in mutum ya ce shi a borno pdp eh, ne ma ina jin haushin shi ne wannan masifan da muke ciki eh. sanadiyan pdp masifan borno gaba kida na boko haram sanadiyan pdp bisa al'adar siyasar najeriya dai kowane shugaba da ke kan karagar mulki kama daga shugaban kasa har ya zuwa gwamnoni sukan yi faɗi tashin ganin jam'iyyarsu ta sami nasara ko da kuwa suna a wa'adin mulkinsu na ƙarshe ne domin tabbatar da ganin wani daga bangaren su ya gaje su tun a ranar 29 ga watan mayun shekara ta 2015 da aka rantsar da shugaba muhammadu buhari a wa'adin mulkin sa na farko ya faɗa ƙarar cewa shi na kowa ne kuma shi ba na kowa ba ne da alama kuma waɗannan kalaman ne yanzu haka ke tambari a kunnuwa da zukatan wasu 'yan siyasa musamman na ɓangaren shugaban ƙasar da kuma jam'iyyarsa ta apc har wasu ke ganin da wuya ya bayar da gudunmuwa take ɓance ga janibin jam'iyyar tashi a yayin da yake karasa wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe domin maimaita taron dangi da aka yi wanda ya kai ga jam'iyyar ga nasara a zaɓukan shekara ta 2015 da 2019 masani lamuran siyasa na jami'ar abuja dr faruk bibi faruk yana ganin biri ya yi kama da mutum a masu yin fassara ko kuma masu yin bayani akan halayen buhari tun a da ba a taba nuna shi akan cewa yana damuwa da wannan abu da ba na shi bane da bai shafe shi ba duk da mutane su ne masa kallon kama ai baya son talaka ya sha wahala saboda haka yana damuwa da talaka shi sa baya son mai kuɗi to amma mulkinsa ya nuna cewa shi da mai kuɗi da talaka ne duk baya da wata aniya a gare su baya son talaka yanda baya son mai kuɗi wataƙila za a iya yanke masa wannan hukuncin akan yanda aka ga ana cin zarafin talaka kuma ba a yi wani abu a kai a cikin gwamnati nan da za a ce don a fitar da talaka daga wannan matsalar yunwa matsalar rashin tsaro matsalar tsada matsalar rayuwa ta zama abin da ta zama to sai a ce yanda ba a son mai kuɗi haka ake ganin ma talakan shi ma ba san shi ake bai taba damuwa da kuma yana shi ya faɗa cewa ba shi da matsala da wannan zaben saka a lokacin da ya ga dama ya zama na kowa watakila daban ne lokacin kuma da yake zama ba na kowa ba daban ne to amma je a halayensa da kuma yanda zaben nan ya nuna saboda eh, eh, eh, akwai jita-jita cewa baya bukatar tunubu amma saboda watakila ba zai iya fitowa ya sa baki ba saboda shi ba dan sa baki ba ne ya ma kyala wanda baya bukata ya karba to wanda zai kyala wanda baya bukata ya karba shi baya son shi yana shugaban kasa ya ce ba ruwansa duk da baya son shi je karba to akwai wani abu da zai taso da zai dame shi kuma da a cikin wannan tsarin ko ya yi ko bai yi ba da zai damu da shi dama kana damuwa da wanda kake so ya zama saboda kana sanya kare maka kai abubuwan da kai da eh, wato legacy ɗinka abinda ake cewa legacy wato kai kai wato darajar da ka bari a wurin a riƙe maka to idan wanda ba ka so ma ya zo ya karɓa wanda kana tabbatarwa cewa ba zai kare maka wannan darajar ba ka yadda amma ya yi so baka damu da abin da zai biyo baya ba kenan wannan ina ganin shine hukuncin da zamu iya wa buhari cewa bai fada mu da abin da yake biyo bayan abin da ya faru ba anan nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa shamsiya hamza ibrahim haruna dauda biyu da nasiru adamu el hikaya jimbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka to kafin mu karkare shirin ga labarin duniya a takaice a takaicen matsalolin na'urar tattara ƙuri'u na haifar da karuwar jita-jita da zarge-zargen makudin zaɓe ko kuma rashin gaskiya sa'o'i kaɗan bayan da amurkawa suka fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a zaɓen tsakiyar wa'adi na ƙasar jami'an zaɓe a gundumar maricopa da ke jihar arizona da kuma gundumar marsar da ke new jersey sun faɗa jiya talata cewa wasu na'urorin na fuskantar matsalar karanto ƙuri'u muna ƙoƙarin gyara wannan matsalar in ji shugaban hukumar kula da gundumar maricopa bill gates a wani faifan bidiyo da aka buga a shafukan sada zumunta inda ya kara da cewa lamarin ya shafi kusan kashi 20 cikin 30 na wuraren jefa kuri'a na gundumar. Sabbin cututtukan coronavirus sun karu a ganzu da sauran biranen kasar a cikin bayanan da hukumomi suka fitar a jiya talata. inda kasar da ta zama cibiyar kera masana'antu ta duniya ta zama sabuwar cibiyar covid-19 ta kasar sin lamarin da ya zama zakaran gwajin dafi ga kasar a yunkurin gujewa irin kullen da shanghai ta yi sabbin cututtukan da ke yaduwa a cikin gida sun haura zuwa 7,475 a ranar 7 ga watan nuwamba a fadin kasar baki daya daga ƙarshe a jiya talata iran ta tuhumi wasu 'yan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati sabili da rahotannin da suka yi kan zanga-zangar gama gari da aka gudanar ma'aikatar shari'a ta sanar da cewa an tsare 'yan jaridar nolifar hamidi da ilahi muhammadi a gidan yari saboda yi wa gwamnati kazafi da kuma kulla makarkashiya ga tsaron kasar ta masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kina gugun Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada manta. A da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauran wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumudumin su. idan aka biyo mu kuma a mu na hatsi za a ji halin da ake ciki dangane da sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi a nan amurka yanzu kan a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa da kuma jumbe hamza da haɗa mana shirin sai injiniyan mu karl stalin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.